manufarsu ta tara wadda suke yadawa har yanzu shine suna cewa dukkan fulani yan ta'adda ne wannan nukuda ta cewa dukkan fulani ta wato dukkan fulani yan ta'adda ne ta ce nukuda ta tara cikin ababen da suke yadawa cikin wa'annan kafafi yada labaran nasu da suka buda fejukan nasu da suka buda wannan kalima ta cewa dukkan fulani yan ta'adda ne ba magana ce ta hankali ba ba kuma magana ce wadda hankali ke karba ba ba taɓa samun wani mutum da ya taɓa hukuncin cewa kabila kaza gaba ɗayanta babu na a ciki ba kamar yadda ba a taɓa samun wanda ya hukunci cewa kabila kaza dukkanin su na ne ba a'a dukkan kabila akan samu na ƙuri akan samu kuma mugu akan samu ɗan ta'adda akan samu salihi a kowace kabila amma yanke makabila ɗaya hukuncin cewa dukkaninsu kamar da suke faɗa dukkanin fulani 'yan ta'adda ne wannan ba hukuncin hankali ne ba ba kuma hukuncin masu hankali ne ba idan kuka ce dukkan fulani 'yan ta'adda ne to kenan kuna son ku ce kenan Allah mai girma da ɗaukaka bai iya halitta ba ko kuma Allah mai girma da ɗaukaka baya da hikima a wajen halitta domin daga cikin hikimar Allah ya yi mutumin kirki don ya sa shi aljanna ya yi mugun mutum don ya sa shi wuta amma idan aka ce yau gaba ɗaya kabila kaza an yi ta gaba ɗaya don ta'addanci ba hikima a cikin hakan kuma ba taɓa samun wani mai hankali wanda ya iri wannan hukuncin ba sai gari ku wanda ya sa muke tuhumar hankalinku kuma muke tuhumar waton aƙidar ku muke tuhumar manufofinku domin cewar gabila gaba ɗaya mummuna ce wannan akwai kuskure kure da gaske domin muna ganin mutanen kirki a cikin kowace kabila kamar haka muna ganin ƴan ta'adda a kowace kabila kuma yadda kuka ji kuna son fula a hausawa kamar yadda kuke faɗa ga baki ni na san bai kai ga zuciya ba don duk mai son bahaushe bai ce bai cewa bahaushe ya yanke hulɗa tsakaninsa da bahulatani haka duk mai son bahaushe baya ce masa da kirista da ba ma guje da musulmi duk ɗai ne ba a matsayin dai ka na bahaushe kuma ka san bahaushe ka san aƙidar bahaushe to yadda kuke faɗa haka ɗin kaga kuna nuna kuna son hausawa ne kuna nuna cewa hausawa mutanen kirki ne to amma kuma kun manta da cikin hausawan akwai miyagu ne kun manta da cikin hausawan akwai 'yan ta'adda ne to don mi idan kun kun ce akwai mutane kirki cikin hausawan don me ba ku yi kuma ku ce akwai yan ta'adda cikin su ba a yanzu kabila ɗaya ce kuka yanke ma hukunci kuka ce gaba ɗaya yan ta'adda ce don me da kuka ce cikin fulani akwai yan ta'adda don me ba ku kuma ku ce cikin fulani akwai na ƙware ba to wannan yana daga cikin alamar hankalinku akwai question mark akwai buƙatar a binciki kwakwalinku ta wannan magana cewa fulani gaba ɗaya yan ta'adda ne kuma idan duk fulani yan ta'adda ne to don mi bahaushe yake auren fulani don mi bahaushe yake zama tare da fulani don mi ake samun haihawa tsakanin bahaushe da bafulatini in duk ta'adda ne to kenan wannan bahaushen da ya haifu tare da bafulatinan shi ƴaƴansa duk ta'adda ne koko da a'a ƴaƴansa rabi yan ta'adda rabi ba ƴan ta'adda ba koko ya za ku yi wannan hukunci kai wannan hukunci yi muni kure da gaske ba hukunci na hankali ne ba hukunci ne jahilci muna roƙo Allah shirya ku karkashi wannan hukuncin naku da kuka yi na cewa dukkan fulani yan ta'adda ne karkashin sa ne fa kuka wa kuka ce mujaddadi ɗan ta'adda ne kuka ce sarakunan arewacin Najeriya dukkanin su yan ta'adda ne kuka ce dukkan malaman musulunci na arewacin Najeriya yan ta'adda ne duk karkashi wannan hukuncin na cewa dukkan fulani yan ta'adda ne me laifin mujaddadi ba fulatani ne me laifin sarakuna arewacin Najeriya fulani ne me laifin malaman arewacin Najeriya fulani ne wannan shine laifin su kawai haka kuka zo kuka hukunci kuka ce kuma dukkan kungiyar yadda Allah kungiya ce ta ƴan ta'adda fulani zalla har kuna cewa to don mi ba a sa wani a ciki ba wanda ba fulatani ba wanda wannan shi ma kansa wani hukunci ne wanda hankali baya karbar sa idan aka ce wannan kungiya ce kungiyar yadda Allah kungiya ce ta makiyaya fulani wannan kungiyar ai ba ku taɓa jin an ce ga wani wanda ba ba fulatani ba ya shiga cikin wannan ƙungiyar ba don komai ba saboda ba a haka aka kafa wannan ƙungiyar ba ai mun san akwai ƙungiyoyi daban-daban wanda wa'annan ƙungiyoyin na wasu mutane ne daban misali yanzu idan aka ce wannan ƙungiya ce ta ɗan kasuwa don Allah wanda ba ɗan kasuwa ba yana shiga wannan ƙungiyar aka ce wannan ƙungiya ce ta arewacin Najeriya wanda ba ɗan arewacin Najeriya ba zai shiga wannan ƙungiyar ne? Aka ce wannan ƙungiya ce ta gwamnonin arewacin Najeriya, wanda ba gwamnan arewacin Najeriya ba zai shiga wannan ƙungiyar? Aka ce wannan ƙungiya ce ta gwamnonin Najeriya gaba ɗaya, wanda ba gwamnan Najeriya ba zai shiga wannan ƙungiyar? Aka ce wannan ƙungiya ce ta ‘yan kasuwa masu sai da albasa, wanda ba ciki zai shiga wannan ƙungiyar? to haka ita ma wannan kungiya ta fulani ce saboda ka wanda babu fulani ne ba ba zai shiga ba wannan shine kaidar kungiyar sannan kuma kuka ce a dukkanin su kyan ta'adda to ai sai ku kawo muna inda suka yi ta'addancin ba wani abu ne ba wancan dai hukuncin naku ne cewa dukkan fulani kyan ta'adda shi yasa kuka wa wannan kungiyar ta miyatti Allah ta'addancin amma ku san da wani abu wannan kungiyar duk da take kungiya ce ta fulani zalla ai suna da kafafen yada labarai kamar yadda ku kuka yi suna da group group kamar da kuma kuna da naku group group suna da group ta miyati Allah ta national gaba daya dukkan jahohin arewacin Najeriya suna da group group amma wannan group group din nasu da suke da su a national da kuma national level da kuma na wato jahohi state level state level wanda suke da kowace jaha da cikin jahohin Najeriya suna da wato branch dukkan ba arewacin Najeriya kaɗai ba har kudun miyati Allah tana da biran biran a wayannan jahohin gaba ɗaya na Najeriya gaba ɗaya kuma suna da pejin su zaka ga miyati Allah jihar Kebbi miyati Allah jihar Sokoto jihar Kano jihar Abia jihar Ina duka jahohin Najeriya gaba ɗaya akwai suna da biran biran amma wayannan biran biran nasu don Allah kun taɓa jin sun shiga sun zagi bahaushe a cikin wannan grup ɗin su kamar da ku kuke shiga kuna zagin fulani a cikin naku grup kun taba jin sun ce hausawa yan ta'adda ne kamar yadda kuka shiga cikin wannan gurum na kuka ce fulani gaba ɗaya yan ta'adda ne ba bahaushen da adda kima da daraja ga idanun fulani ba har da kananan kabilun da a arewacin najeriya da kudu eh, gaba ɗaya ba za ka taɓa samun ana zagin wata kabila a cikin gurup gurup na miyatti allah ba ba za ka taɓa samu ba ba ma wannan ba yanzu ma bayan wannan kungiyar aita miyatti allah akwai kungiyoyi daban-daban na fulani ne duka akwai gam allah akwai kautal hore akwai dai kungiyoyi daban-daban duka na hillani ne waɗanda suke kungiyoyi ne na filani amma kwata-kwata ba za ka taɓa samun wata kungiya daga cikin waɗannan kungiyoyin ba mai shiga social media yana zagin yana cin zarafin wata kungiya yana cin zarafin wata kabila cikin kabilolin Najeriya ballenta ma ci zarafin kabilar Bahaushe ba ba za ka taɓa samun wannan ba bayan wannan akwai kungiya akwai ma wato wata kungiya ta musamman wadda ta fulanin duniya ce gaba daya ba ma fulanin Najeriya ba a duk duniya gaba ɗaya hulɓe global development wanda wannan kungiyar ba ita kare ce ba kai kungiyoyi da dama wanda suke na duniya ne na fulani duniya ne gaba daya amma bari in kawo muku misali ga wannan na hulɓe global development din nan wadda ta kunshi dukkan mafi yawan manya manyan fulani na kasar nan dukkan manya manyan fulanin ƙasar nan wa'anda kuka sani da wa'anda ba ku sani ba da manya manyan fulanin da kasar Cameroon da kasar Mali da kasar Burkina Faso da kasar Cote d'Ivoire da dukkan kasashen Afirka gaba ɗaya karka ɗebe ko ɗaya haka kasashen duniya gaba ɗaya har America akwai Fulani mu a America akwai Fulani mu a England akwai Fulani mu a Germany akwai Fulani mu a Sin akwai Fulani mu a Saudiya akwai su a ko ina dukkan kasashen duniya duk inda Fulani suke an yi kokari an jawo su kuma suna cikin wannan group amma je ka yi kokarin ka shiga wannan guruf ka saurara ka jiya ba za ka taɓa samun wata ƙabila wanda suke zagi ba wanda suke cin zarafin ta ba kamar yadda ku kuke cin zarafin fulani ba za ka taɓa samun wannan ba saboda wannan yake nuna muku baku da hankali wasu wawaye ne wasu kidahumai ne wasu azzalumai ne wasu tsinannu ne kawai ku don in ba da tsinantuwa ba yaushe ne za ku keɓanci kabila guda 24 hours ba abin da kuke in ba tsine mata ba in ba ɗebe mata albarka ba in ba cin zarafin ta ba babu wata kabila da ke da wannan kai ko da ko kabilun arewacin Najeriya wayanda ke fada da arewacin Najeriya kamar kungiyar afina fere kamar kungiyar wane ne kungiyar oduduwa kungiyar iPod wane ne duka wayannan ba za ka taba samun sun bude pejin da 24 hours suna zagin wata kabila ba za ka taba samu wannan ba suna cin zarafin wata kabila ba ba za ka taɓa samun wannan babban lintaku da ake ganin cewa wasu ma daga cikinku wai musulmai ne wai musulmai ne amma a wai ba abin da kuke in ba cin zarafin wata kungiya ba ya cin zarafin wata kabila ba yi mata hukuncin cewa duk ta da ke babu na kuri a ciki wanda ya nuna cewa ku wasu tsinannu ne dai kawai ba mutane alkhairi ne ba